iyayenmu mata muna yi mana barka da sake dawowanmu wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib wanda ke wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar lahadi ne biyar ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyu shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisi na biyu a cikin majalis da muke yi wa iyaye mata a watan ramadan a irin wannan lokaci muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ya kuma ƙara wa rayuwarmu albarka idan ba manta ba taken wannan ah, wato gabatarwan karatu a wannan watan ramadan da muka yi shine kalubalen zaman aure da tarbiyya wato menene abubuwan da suka wa zaman aure kalubale a wannan zamani ko kuma tun a zamanin baya sannan kuma waɗanda kalubale ne ake fuskanta wajen tarbiyyar 'ya'yan da ake samu sakamakon ainihin wato zamantakewa na aure ne. jiya mun ji a risalar da muka ɗauko domin mu fara ainihin wato samun fa'ida a ciki wanda ya dube a kan menene matsayin hidimar da mace take yi a gidan aure wa mijinta a inda muka fara jin bayanai na abin da ya sa malamin ya yi wannan rubutu kuma har muka shiga gaban farko na wannan bayanai nata inda malamin ya fara kawo dalilan malaman da suke da ra'ayin cewa ba wajibi ba ne mace ta yi hidima wato wa mijinta ma'ana abinda suke cewa ba wajibi ba ne ba wai sun ce mace kada ta yi wa mijinta hidima ba amma su suna ganin kada a ce a matsayin dole ne kawai a ganin dama ne ko kuma in ta yi ta yi ne saboda su samu lada abinda suke cewa ke amma mun ji yadda malamai ‘yan uwansu suka nuna raunin wannan ra'ayi nasu ina fata an gane da kuma misalai da muka jiyo tun zamanin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda duk wani abu na addini to dama daga wajen shi muke karba to abinda manzon Allah ya tabbatar shine addini mun ji cewa shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yar shi Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa radiyallahu anha da ya aurar da ita ga Aliyu dan Abi Talib ta rinka yi wa Aliyu hidima a gida irin abubuwan da al'adansu na Larabawa mace take yi wa miji ta rinka yin su har ta taba zuwa ta kawo kuka wa manzon Allah cewa annabi ya taimake ta ya ba ta daga cikin bayi da aka samu na yaki wanda zai rinka taya ka waɗannan aikace-aikace duk da haka manzon Allah ya nuna mata ta je ta yi hakuri ta ci gaba da wannan aikin ya fiye mata madadin wannan ga wasu abubuwa da za ta rinka karantawa duk sanda ta zo za ta kwanta bacci ta rinka yin tasbihi da hamdala da kabbara sau talatin da uku uku sai ta cika she kabbara talatin da hudu annabi ya koya musu cewa wannan ya fiye musu dan aiki da zai rinka rage mata aiki kaga anan annabi ya nuna lallai wannan aikin ba wai abu bane wanda aka samo shi daga baya dama can haka al'amarin yake sannan muka ji kabiyar a yar gidan abubakar asma'u ko yar abubakar Allah ya kara musu yarda baki ɗaya? wacce take auren sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama az-zubair bin al-awwam ita ma mun ji irin hidiman da ta rinka yi a gidan mijinta wanda kamar yadda muka ce su a su har wasu abubuwa da suka danganci hidiman da sai ta fita waje ta yi tafiya a ƙasa ta je ta yi shi kuma ta dawo gida har hidiman da ta shafi dabban da yake hawa in ba ku jiya ba ku manta ba a jiya an maka buga misali cewa kama a ce mijinki na da keke ko yana da babur sai a kanki da sufana da da fulaya <laughs> ko kina ɗaure mishi kurin keken shi to duk waɗannan misali ne muka buga ko sai kuma muka ji cewa har wata rana ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gamu da ita akan hanya ta je irin wannan hidiman tana dawowa sai manzo Allah ya ce ta zo ya rage mata hanya ya dauke ta akan abun hawa saboda ya rage mata wahalan tafiya da kuma nauyin abin da ta dauko amma ta sai ta ji kunyar taron mafi yawan su mazaje ne da haka ba za ta je ta shiga cikin maza ba da annabi ya fahimci kunya take yi sai ya rabu da ita su suka yi gaba ta dawo gida kuma ta bai wa mijinta labari mijin kuma ya ce madalla kin kyauta ina fata an gane to waɗannan duk dalilai ne da malamai suka mai da markani akan masu ra'ayin ganin cewa ba wajibi ba ne sannan kuma har suka ƙara da cewa ai shi kan shi mijin akwai wasu abubuwa da shari'a ta ɗora mishi na wajabci to tun da ko shari'a ta ɗora mishi wajabcin waɗannan ayyukan to sai ya zama akwai wasu abubuwa da ita ma matar za ta yi wadda ita za ta maye gurbin wancan da shema yake yi ina fata an gani. to a yau za mu tashi inda malam ya ce alƙaulu sani menene zancen malamai na biyu game da hukuncin hidimar da mace za ta yi wa mijinta a gidan aure malam ya ce wa ammal adilla التي تفيد وجوب خدمة المرأة لزوجها فتأتي في أدلة القول thani dalilan da malamai suka kawo waɗanda suke da ra'ayin cewa waɗannan hidimar da mace za ta yi a gidan mijinta to fa wajibi ne ma ba wai ganin dama bane ba ra'ayi bane ba wai ainihin wato abu ne da ake kwaɗaitar da ita ba a'a wajibi ne wanda in ba ta yi ba ma'anar wannan shi ne har a wajen Allah tana da zunubi jama'a an gane wannan da kyau ko to za mu ji dalilan da suka kawo da kuma malaman da suka tafi akan wannan dalilan to sai dai har ila yau zan ƙara maimaita wasu daga cikin bayanan da na yi mana ajiya wannan hidima da ake cewa to ya fa bambanta tsakanin wasu matan da wasu matan me yake bambantawa shine yanayin inda suke rayuwa al'adansu ƙabilansu gidan da suka fito ina fata an gane tun jiya ku kanku kun fara buga misalai irin hidindimin da macen da take zaune a ƙauye za ta rinka yi wa mijinta ba zai zama iri ɗaya da matar da take zama a bariki za ta rinka yi wa mijinta ba haka ne ko ba haka bane sannan irin hidindimin da misali ƴaƴan da aka auro su daga gidan sarauta irin wanda za su yi a gidan mazajen su, ba zai zama iri ɗaya da ƴaƴan da suke talakawan gari za su yi a gidan su ba haka ne ko kamar yadda irin hidindimun da matan masu wadata a tajirai masu kuɗi za su yi a gidan mazajensu ba zai zama iri ɗaya da irin hidiman da matan da ba su da irin wannan wadatan a gidajensu za su yi ba alal misali kowa ya san matanmu na karkara da suka fito daga ƙauyaku su daga cikin abin da suka saba akwai niƙa na ainihin wato kayan amfani na abinci da dutse da hannunsu haka ne ko ba haka bane yanzu matan bariki guda nawa ma suka taba ganin dutsen masu kuna waɗannan 'yan matan na da kuke ganin su ku tambaye su sun taba ganin dutsen nika ko ganin shi ba su taba yi ba to kaga yanzu irin hidiman da ita za ta yi kaga ba zai zama ɗaya da irin wancan ba wanda sanda ma za a kai za a kai ta gidan miji har da wannan dutsen aka rakota ina fata an gane ita kuma kila yanzu a cikin gari ana amfani da wasu na'ura ne wanda ana murzawa da hannu yana jajjage wasu ma blenda za a siyan mata da ta jona a wuta kawai sai far kawai ya farke shi ina fata an gane to kaga duk wannan bambanci ne da yake a tsakani sannan wacce ta taso a gidansu a gidan sarauta ne dama suna da ainihin wato kila ma wasu ana cewa hadda kwarkwara duk su suke musu aiki a gida su musu girki su musu wanka ina fata ka gaggan gansa min yarinya ana mata wanka saboda sarauta sannan in za a aure ta gidan da za a kai ta dama ya kuya su suke auren juna ko Ya'yan sarauta aurawa ya'yan sarakuna to in za a kai su gidan aure har da wasu bayi ake raka su cewa daga cikin kayan jaranta akwai bayi a guda kaza wacce za su ci gaba da mata wannan aikin to kaje yanzu ita irin hidiman da kila mijin zai bukata a wajenka ba irin shi ne ƴaƴan talakawa a gidan mazajen su zasu ba kun gane wannan ko ina son ku gane cewa akwai bambanci tsakanin hidimar da ake magana in ba a fahimci wannan bambancin ba da haka ne wasu waɗanda suke ganin su ƴan boko ne in suka ga irin hidiman da wasu mata ke yi sai su ɗauka wai an maida ta baiwa ne a ita ba ta cin cewa ita baiwa ne saboda ita ta saba da irin waɗannan in fact in ma baka yi ba ubanta ma zai tsine mata albarka ya ce me yasa ba kya wa mijinki kaza misali ko to amma su da suke ɗan boko yan zamani ba irin wannan hidiman suke wa mazajensu ba to kowa ya ɗauki naci a matsayin shine hukuncin hidimanta a gidan mijin ina fata an gani da aka kake ɗauko na wasu ki ɗaura wa kanki ko ke ki ɗauki naki ki kai wasu zama an gane wannan da ke ko akwai matar da misali kayan mijinta in ba ta ɗauka da hannayenta ta wanke ba ita da kanta ba ta jin cewa ta yi wa mijin abin da ya kamata ba kai kuma matar da ita kuma tana da masu wannan wankin da haka ita kuma in ta tattara kayan mijin su za ta ba su wanke kaga dukkan su dai suna hidima amma kowa gurgurdan matsayin shi wasu kuma wani inji ne suke da shi wanda a ciki kawai za a zuba kayan shi injin ya san me zai yi daga baya ko ya wanke kayan ya goge shi ya fito musu da shi ya sai gashi na gama kowa da irin nashi ina fata an gane to don haka idan aka ce kuna ji idan aka ce wajibi ne mace ta yi wa mijinta hidima abinda ake cewa a nan irin wadda take matsayin ki hidimar to shi ake cewa wajibi ne ke wa mijin wata hidimanta sai an gama abincin kaf an zo an daura akan teburin na na yan gayu to ita kuma aikinta shine ta ɗiwo daga babban kula ta sa a ƙaramin kwano wa mijin to wannan aikin da take wa mijin a nata irin matsayin wajibi ne wata kuma tun daga kicin ita za ta tuka da hannunta ta kwashe ta zuba ta sanya miya ta kawo ma mijin to ita ma irin wannan ne hidiman nata kun fahimta ko to kowa da gwargwaron irin nashi kenan ko to me dalilin da ke nuna cewa waɗannan hidimomin wajibi ne mata su yi wa mazajensu mala yace alqawlu thani ma zahaba ilayhi abu hani alhanafiyya abu hanifa kenan wa jumhurul malikiyya wa huwa qawlu abi thawr aw abi daga cikin malaman da suka tafi akan cewa lallai wajibi ne mata su yi wa waɗannan su yi waɗannan hidiman wa mazajen su dole ne akwai abu hanifa an-nu'man ibnu thabit Allah ya ji kanshi da rahma wannan bayanan za a same shi a cikin littafin al-mawsu'atul fiqhiyya da kuma ihalan da aka yi a ciki na ad-durrul muhtar min kutubil hanafiyya za a ga ra'ayin ainihin wato ɗan mazhabin hanafiya akan haka haka a cikin ra'ayin malaman malikiya shi kuma haka duba littafin hashiya na addasuki ya kawo waɗannan bayanai haka hashiya na al'adawi da sauran littattafan malikiya irin su kifayatu wa alfawaki alkawani alkawaninun fikihiyya duk za a ga waɗannan ra'ayi sai kuma zantukan abu saur wanda cikakken sunan shi shine ibrahim dan khalid dan abul yaman alkalbi wani babban malamin fikihu ne mutumin kasar bagdad ana ce mishi abu abdullah kuma ana ce mishi abu saurin a matsayin lakani malami ne a cikin mazhabin shafi'iyya shi yasa kaji aka ware shi a nan kenan kaga cikin yan shafi'iyya akwai masu wannan ra'ayin har ila yau ina fata an gane haka al'imamu abubakar ibnu abi shayba babban malami kenan kamar ka ce malamin malamai shine malamin su al'imamu al-bukhari da su muslim da su imamu ahmad da makamancinsu ina fata an gani yana da littafi shahararre wanda ake kira al-musannaf to a cikin wannan littafin za ku ga irin waɗannan ra'ayi nasa cikakken sunansa shine abdullahi Ɗan muhammad Ɗan abu shaiba kakan shi ne abu shaiba wanda ya shahara da shi da haka za ku ji ana ce mishi abubakar ibnu abi shaiba haka malam ishaq aljuzajani aljuzajani shi ma wani babban malami ne daga cikin malumman mu na musulunci yana da wannan ra'ayi cewa wajibi ne mace ta yi wa mijinta kilima sannan kuma wannan shine ra'ayin Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya ji kansu da rama baki daya haka almajiri shi al-Allama ibn al-Qayyim Abu Abdullah Shamsuddin baki ɗayansu su wannan shine ra'ayin su cewa wajibi ne mata yi wa ainihi wato mijinsu hidima amma kuma muna ƙara maimaitawa kowace mace da gwargwadon irin yadda wato suka ɗauki hidima a gidan mazajen to menene dalilan da dalilan kamar haka qalatul hanafiya malaman hanafiya suka ce idan sana'at mara an as wal khabz in kanat mimman la takhdimu aw kana biha 'illatun fa alayhi an yatiha bi ta'amin muhayya'un idan mace duk da cewa ra'ayinsu shine wajibi mace ita za ta yi waɗannan hidima ko na girki da taba ruwan wanka da abubuwa makamancin haka to idan mace ta kasa yin waɗannan ayyukan saboda kamar yadda muka ambata asali tun daga tasowanta ta taso ne a gidan da su ba sa yin wannan sai dai wasu su yi a madadinta ko kuma suna yi amma kuma tana da wani lalura wacce ita ba za ta iya yi ba kila ko ba ta da lafiya an fahimta ko kaga wanda bai da lafiya ba za ba zai iya yin komai ba hasali ma sai dai shi ayi mishi to sai suka ce ko anan wannan ɗawainiyar da yake a kanta na girki ya koma kan mijinta ta haka mijin ne zai san yadda zai kawo mata abincin da za ta yi domin ga ta nan a kwance akan gado babu lafiya ina fata an gane wa illa بأن كانت ممن تقدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه amma idan ka zama ce ta dama ta saba waɗannan aikace-aikacen a gidansu dama ita take yi ba wani an yi wato damuwa akan cewa ta yi wannan aikin to wajibi ne in ta zo ta yi wannan aikin wa mijinta wala ya zuwa laha akhdhu ujratin ala dhalika kuma dan ta yi wannan aikin ko ba za ta ce to a rinka biyan ta albashi duk wata ba cewa tunda ina dafa maka ruwan wanka to ina maka aiki ka biya ni albashi ba za a yi wannan ba wannan ba daidai bane bi wujubihi alaiha saboda dama wajibi ne akan ta diyanatan a addinance walau sharifatan ko da kuwa tana da ainihin wato matsayi a gidansu amma za ta yi wannan aiki ne a matsayin dama responsibility ɗinta ne ina fata an gani wa qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya ko shi cewa yake wa yajibu 'ala al-mar'ati khidmati khidmata zawjiha wajibi ne akan mace ta yi wa mijinta hidima bil ma'ruf amma hidimar gwargwadon abin da yake sananne a al'adar don haka kada shi kuma mijin ya ɗauko ƙarin abin da a al'adarsu ba aikinta ba ne ya jibga masa ya ce sai ta yi misali ya zama mijin yana sana'a ko aikin faskare ko kafinta ko kanikanci misali da aka sai ce to tun da na aure ki a matsayin yi mini hidima wajibi ne to za mu rinka zuwa wajen aiki tare da ke idan na yi faskare na gaji sai in baki gatari ke kuma ki ci gaba <laughs> kaga wannan ya wuce ya wuce iyaka ko yawwa amma kaga girkin gida da ɗibo ruwa a rijiya wanda za ta yi amfani da shi wannan ta ya bar mata ta yi shi ina fata an gani mala yake wa ya tanawwa'u zalika bi tanawwu'il ahwal kun ga malam ibnu taymiya shi ya fara faɗin wannan magana da kuka ji muka yi shimfiɗa da ita waɗannan hidimar to ba iri ɗaya bane akan mata baki ɗayan su ya bambanta daga nau'in mace zuwa mace fa hidimatul badawiyya kun gani ko yace irin hidimar da matar da ta zauna a ƙauye za ta yi laifat ka hidimati alƙarwiya ba iri ɗaya bane da hidimar da matar da take yan banki za ta yi ba ina fata an gane wa hidimatul wa qawiyya haka matar da take da lafiya take da ƙarfi a jikinta laifat ka hidimatul za'ifa ba iri ɗaya bane da matar da take mai rauni ina fata an gane da aka hidimar ya bambanta da juna amma gwargwadon wanda za ki iya to wajibi ne akan yi wannan ina fata ana ganewa sai malam ya ce tudillu ala zalika bima yayi to ga hujjojin nasu sai ku saurara ku suka ce a dalilul awwal dalilin na farko qauluhu ta'ala cewa a cikin alkur'ani suka samu cewa wajibi ne mace ta yi wa mijinta hidima faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul bakara wala hunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf akwai wajabcin mata su yi irin abin da yake akan mazaje na wajabci shine maza ba an ce dole ne su ɗauki ɗawainiyar matansu ba to su ma mata dole ne su yi wa mazajensu hidima saboda haka dole bai wuce dole ba tun da nashi dole ne to ita ma nata dole ne wannan shine ayan da suka yi hujja da al-imamu ibn kathir a cikin tafsirin sa da zo zai fassara wannan ayan yace ai wala kunna ala rijali min al-haqqi mithlu ma rijali alayhinna kamar yadda mata suke da wasu haƙoƙi na wajabci akan mazajensu to su ma akwai wajabcin in suka zo gidan aure su yi wa mazajensu hidima kaga kun je da ya fassara shi da aka sai ce fal yu'addi kullu wahidin minhuma ila al-akhari ma yajibu alayhi bil ma'ruf da aka kowanne daga cikin su ya kula da abin da yake haƙƙi na wajabci na ainihin wato miji ko mata kowa ya kula da wannan haƙƙin a bisa ainihin wato kyautatawa kada wanda ya yi abin da ya fi ƙarfin shi kada kuma wanda ya yi ƙasa da abin da zai iya ina fata an gane miji ne yake da ikon ya ainihin wato samar wa matar shi ɗaki da falo ƙila misali da tsakar gida sai ce a'a shi zai je ne ya samu irin ɗakunan nan na shago iya shago ne kawai za su zauna daga ƙofar gidan sai kan titi ba bayi a ciki ba in za ta yi bayi ta zagaya bola kaga wannan ya cutar da ita dole ne ya karɓan mata gida gwargwadon halin shi gwargwadon rufin asirin shi ina fata gani to haka ita ma idan ta zo abubuwan hidiman da za ta yi wa mijin ta ce wallahi ita dole sai an yi mata ɗawainiyar ɗauko 'yan aiki ita fa ba baiwa aka kawo ta ba duk da cewa waɗannan abubuwan tana yin shi ko za ta iya shi kun gane yadda ake daidaita al'amuran ko shi miji ya nashi ita ma ta yi nata Allah ya samu dace sai a malam yace fa'alar rijali aw fa'alar rajuli al-infaq da haka shi miji dole ne ya rinka ainihin wato ciyar da dukiya akan ainihin wato matan wa jibiri umurin baitul kharijiyya kulliha da kuma duk wani ɗawainiya da ake fita waje a yoshi a dawo gida da shi su kuma mata su sarrafa ne ma'anan wannan shine irin kayan abincin da sai an je waje za a je a yi noma ko za a je a siyo a kasuwa shi sai ya je ya ɗauki ɗawainiyan je ya siyo su in ya kawo ta gida ita kuma mata sai ta sarrafa ta a gida kun ji yadda ake yi fama yuqalu hadha min al-mar'a illa tadbir umuri al-bayt al-dakhiliya da haka fama za yuqalu hadha abinda ake cewa nan idan miji ya je dawainiyan da ake yi a waje to ita kuma mace sai ta tsaya ta dauki dawainiyan cikin gida wani abu da zai ƙara nuna mana gaskiyar wato malaman da suke cewa wannan wajibi ne hatta gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ba shi ma yana da iyalai ba ba yana da mata a gidan ba ai shi ma matan shi suna mai irin waɗannan kididdimin a gidan shi yasa har suke ba da labari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi dukkan mazaje kyakkyawan mu'amala da matan shi domin daga cikin mu'amalan manzan Allah da matan shi har ayyukansu na cikin gida yakan taya su to wannan shine muhallin shayi ma'ana ayyukansu na cikin gida yakan taya su ake akwai aikin da nasu ne kenan a gida ba wai kawai harbewa za su yi akan gado ba ko akan kujera su ce wallahi su iya abin da za su yi kawai shine wainiyan kan gado na yi wato gamsar da sha'awa banda wannan miji shi zai musu komai ya yi sharan gida ya gura wuta ya ɗaura girki ya yi musu wanka ya wanke musu aika ga wannan sun ibo ta da fadi. to ba wannan shi ne abin da ake nufi ba Allah ya sa a dace da haka ce mana yake cewa don haka ita kuma mace sai ta tsaya ta tsaya ta ɗauki ɗawainiyar ayyukan cikin gida kamar ne suka ce min ri'ayati zauji wal waladi ita ce za ta kula da miji a gida kamar yadda za ta kula da 'ya'ya kun ji maganar tarbiyya fara ko shi yasa wasu matan da suke da sanin ya kamata ba wai 'ya'ya kaɗai suke wa wanka ba har mazajin suke wa wanka ina ba ta gani ku ba kwayi ne <laughs> Allah ya sa mu dace sannan wa tahyi atis ta'ani haka girka abinci ita za ta yi shi wa sharabi ta shirya ruwan sha ta je ta nemo ruwa mai kyau mai daɗi wanda yake da an yi wato garɗin ruwa a baki sannan ta sanya shi da sinadaran sanyayawa in ba ta da irin wannan firiji na zamani ko tana da irin wannan tukunya namu na al'ada ta tattara yashi a ƙarƙashin shi ta jiƙa shi da ruwa ta zuba ruwan kafin shan ruwa ya yi sanyi sai ka ga miji na sha yana gyangyaɗi ko yawwa wa nazafatul baiti sannan kuma da gyaran gida za ta share gida ta fesa turare inda ya kamata ta kunna turaren wuta alherin Allah ya kai wa matan bare bari ko su ba wasa da turaren wuta duk na ga sun koya wa sauran matan ba ya bi haka ta gyara kayan mijin ita za ta wanke shi ta goge mishi shi ko da ba ta da dutsen guga na lantarki ko tana da na gawayi wanda za ta tara gawayin ta ta hura ta goge kayan mijin in ya sa sai ku ga ya fito kamar wani sabon ango bayan kuma tsoho ne ina fata an gane wama ilaiha da sauran aikace-aikace irin wannan wa istimta'i fa huwa bi amma maganan da ake cewa wai iya gamsar da sha'awa kawai ne wajibi akan mace malaman suka ce wannan gaskiya ba gaskiya bane domin yadda ita macen za ta gamsar da mijin ai ita ma mijin na gamsar da ita to wannan ana yi wa juna ne ba wai ita ce kaɗai take yi wa mijin ba to a ƙarƙashin wannan jama'a kun ji ana maganan cewa shi istimta'i wato gamsar da sha'awar miji shi wannan ba ma shi ake jayayya ba sauran hidiman ina faɗin wannan ne saboda an wayi gari wannan dai tunani na zamani da boko ya sa wasu matan wai hatta abin da ya shafi mu'amala aure to sai miji ya roƙa sai miji ya yi ta kamun ƙafa, sai yana zuwa gidan makwabta yana cewa don Allah ku je ku ba laraba haƙuri yau ina bukatanta ke ku laraba za ki ci wuta ranar tashin kiyama wallahi haka manzan Allah ya manzan ku ya yi ban akwai mai suna laraba a nan misali kawai ake bugawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ayyuman ra'atin duk matar da ta kuskura ta bai wato mijinta ya neme ta akan shimfidan shi ta kiya fa'abat ta hana shi kanta to batat wal mala'ikatu tal'anuha za ta kwana wannan daren mala'ikun Allah na tsine mata albarka da haka za ta wayi gari ta zama cikakkiyar inaniya wannan gabar to ba ta da ainihin wato zaɓi akan dole ne kawai ta sallama kanta wa mijinta domin ya ainihin wato biya bukatun shi jama'a gane wannan ke ko Allahumma sai in akwai wani illa ko akwai wani lalura kamar misali tana jinin al'ada ta gama shi tana jinin al'ada babu batun jima'i to ko da mijin ya nemi ta wannan lokacin ba za ta amince ba domin yin hakan saba wa Allah ne an fahimta ko amma ana zaune lafiya ba wani ainihin wato lalura da yake tattare da ita wai kawai tsabara da ita ta zama yar bariki tana da wasu shaidanin kawaye da suke koya mata wannan rashin mutuncin sai ta ce wai billahi lazi tsakanin shi da ita to ta ba shi wai hutu wata uku kaji sai ka ce wani makaranta wannan duk haramun ne jama'a ba daidai bane wallahi za ka yi mamaki in ka je ka samu malamanmu da alƙalai in ka ji irin waɗannan koke da ma'aurata suke kawowa ya su ya junansu abin zai baka takaici akwai mijin da yace shi in yana neman wato mu'amala na aure da matar shi to sai ka gindaya mishi wasu sharuɗa cewa to dole yau zaka siyo min kwai guda biyar sannan zaka je ka siyo min tsire ta ji fa sannan kuma zaka ban dubu uku da ɗari biyar to wannan mai bambancin da ta karuwa da take kan titi ita ma ba irin yarjejeniyar da ake yi ba kenan to wajen mu'amala aure jama'a babu batun cewa mace ta kawo wani sharaɗi ko ta ce ba ta yadda ba duk matar da ta yi wannan kuwa wallahi sai ta koma ta nemi 'yan mijinta in ba haka ba za ta ci wuta a ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu daga mazuwa wuta so babu wannan magana ko walaita fi a sirati ahadin min as-sahaba anna imra'atahu talabat minhu ala sabilil wujubi kun ji ko malam ya yace babu wani labari da muka taba ji daga cikin magabata musamman sahabban manzan Allah cewa matar shi ta ta taba nemar wato wani abu a madadin sai yayi wannan abun dole kafin ita kuma ta bashi kanta awwaliha aw yu'minu laha khadiman ko kuma akwai wajen abin da ya shafi hidimar gidan cewa sai ya nemo mata da house help aiki kenan ko ko wani abu makamancin haka yace au sarraha ahadihim bi anna al-mar'a ghayra mukallafa shar'an ma'ana ba taba samun wani magabaci yace ce a yin aiki ko hidimar da mace za ta yi wa miji a gida cewa wai ba dole bane ba taba jin wanda ya faɗa haka ba da haka wajibi ne mace ta sadaukar da kanta ta yi waɗannan hidindimu wa mijinta domin wannan shine abin da yake kanta a zamantakewar auren bal inna nisa'ahum kunna khairan mi'wanin lahum fi dhalik kai matan magabata tun daga sahabbai waɗanda suka biyo bayan kowa ya san wato matan arziki ne suna yin waɗannan hidindimu wa mazajen har ma wani abin in aka gaya mana a yau sai mu rinka mamaki cewa kai gaskiya abin yayi yawa ku dai ji irin bayanin da muka ji na hidiman da asma'u take wa mijinta yau duk matan da aka gaya wa wannan hidimar sai ta rika mamaki tabbijar a ce mace ta fita daga gidanta ta je har daji ta je ta ɗibo ciyawa wa dabban mijinta da yake hawa sannan ta je ta ɗibo ruwa sannan ta zo ta wanke mishi dabban ta kula mishi da shi kaga ai za a iya ganin kamar yayi yawa ko to su ba sa ganin wannan yayi musu yawa suna ganin daidai ne abin da suke aikatawa ولو كان ذلك غير واجب عليهن لتمسكت به إهداهن أوليها kun ga kenan tun a wancan zamanin da ba wajibi ba ne mace ta yi waɗannan ayyukan da an taɓa jin labarin mace ɗaya da ta taɓa fitowa ta ce ni fa ba dole ba ne yi waɗannan hidimar amma ba a taɓa samu ba daga magabata da an samu wani waliyin mace ko mahaifinta ko wani wanda yake a madadin mahaifin ya fito ya ce to ni fa yata ba dole bari ta yi maka waɗannan gidindimin ba taɓa samu daga magabata ba sai daga eh, waɗanda suka zo daga bayan baya kaga wannan yake nuna ashe magabata ba su ɗauki wannan a matsayin rashin wajarci ba Allah ya sa mu dace daga cikin dalilan har ila yau wa dalilu sani qauluhu ta'ala suka ce daga cikin dalilin da yake nuna cewa wajibi ne mace ta yi wa mijinta hidima fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisai su fa mazaje to su ne Allah ya wakilta su zama tsayayyu akan matansu wato duk wani namiji to shine yake tsayayye akan mace to wajen wajihin hujjar a karkashin wannan aya sai ma ne sai qala al-hafiz ibn kathir al-imam ibn kathir a cikin tafsirin sa yake ai ar-rajulu qayyimun 'ala wato shi namiji shine shugaba shine oga akan matar shi ina ma'anan shugaba ko oga kamar mutum ne yanzu yake da shago sai ya dauki yaron da zai rinka kula mai da shagon shi shin wannan yaron zai zo ya ce ni fa oga ba dole bane in maka hidima ba zai faɗa haka ba zai faɗa haka ba to irin wannan matsayin shine aka kwatanta akan an yi wato miji da mata sai ce fahuwa ha sun gani ko Shi ne shugabanta wa ha kuma shi ne babba a kanta wal hakimu alaiha wanda zai rinka da doka da haka mata ku saurari wannan da kyau kudi ina mata yan feminism ina mata yan ganin cewa ai matsayinsu da maza duk daya da haka babu wani namiji da ya isa da sunan aure yana ba ta doka ƙaryanki ya sha ƙarya makiya Allah gashi Allah da kanshi yake ar-rijalu qawwamun ne ma'anar qawwamun shine suka ce ra'isu alaiha sannan wa kabiru kabiru huwa alaiha sannan wal hakim huwa alaiha me hukunci ne a kanta? Da haka duk abinda take son ta yi na alfarma to mijinta ya bata wannan izinin abu ya kai ga koda masallaci fa in za ta je za ta je ta yi sallah kun ga sallah wa ake yi wa jama'a Allah to manzon Allah ya ce mace kada ta fita a gidanta sai da izinin miji tare da cewa shi mijin tunda yanzu Allah za a zo a yi wa ibada in an nemi izinin shi shi kuma haramun ne ya hana to ina kuma za ta je ta yi wani sabganja ba a cikin haƙƙin Allah bane kila za ta je ta sada zumunci ne wa iyaye matsayin iyaye dai da kai matsayin Allah ba ko to sai da izinin miji anan kuma in miji ya bada izini ba dole haka za ta haƙura ko kuma za ta je ta sada zumunci na ƙawaye misali zan je in ga wata ƴar uwata kaza ko ƙawata kaza kun ga wannan min babi aula ya zama sai ta jira yarda da izinin miji jama'a ana fahimta ko wannan shine hukuncin Allah dole ne ta karbi wannan matsayi da Allah ya ajiye ta miji ya bata doka kuma ta bi wannan doka jama'a fahimta ko matukar dokan bai wuce iyaka da Allah ya ajiye wa mazaje ba to dole ne ta yi biyayya jama'a fahimta amma misali miji yanzu sai ya ce wa matar shi to ni daga yau na haramta miki yin sallah anan ya isa bai isa ba saboda wannan matsayin ba nashi bane ko ya ce daga yau ki daina azumin da ake yi idan nan wannan shi ma ya faɗi abin da ya fi ƙarfin bakin shi amma dan ya ce yau ina son ki gyara min abu kaza a gida ki dafa min abinci iri kaza to nan dole ne ki mishi ina fata an gane saba an yakuna qayyiman alaiha dan haka tunda miji shine shugaba babba kuma mai hukunci to ya dace ya zama shine tsayayye akan ta kama kala ta'ala kama da Allah madaukakin sarki yace walir rijali alaihinna daraja a cikin suratul baqara su fa mazaje su ne suke da matsayi mafi girma akan matansu ai filfabila wajen falala walhuluki da kuma yanayin halittar jiki halittar jikin namiji ba iri ɗaya ne da na mace ba da aka yaudaran kai ne a zo ana cewa mata wai wallahi duk matsayin mu ɗaya da mu da mazaje wallahi yaudaran kai ne shi yasa wasu daga ganin ginin jikin ma kai ka san akwai bambanci da an gano wannan da ke ko shi yasa yadda namiji zai fita ya je wasu ayyuka na ƙarfi mace sai dai ta sa ido namiji zai je ya fasa dutse ya je ainihin wato yi faskare ina fata an fahimta kaga mace ba za ta ce za ta yi wannan gangancin ba kaga gini mai hawa talatin ashirin hamsin amma namiji sai ya je hau saman kwanan yana ɗora kwanan na sola ke mace za ki wannan kuskura kaga akwai bambanci da aka a daina yaudaran ku ana cewa wai maza da mata wallahi dukkan ku daya a'a kowa daina da kai irin nashi amma na namiji yake sama da na mace ina fata ana fahimta sannan yace wal manzila da kuma matsayi matsayin da Allah ya ba mace ba iri ɗaya bane da na namiji haka na namiji ba iri ɗaya bane da mace shi yasa kuka ga a babin shugabanci da jagoranci shari'a ta nuna cewa wannan aikin maza ne ba na mata ba a nan shi ma an samu waɗanda suke yaudaran kai wai ai mata su ma suna iya fitowa su yi gogoriyo da maza a wajen harkar shugabanci da haka har za a yaudari wasu mata su fito a jihohinsu wai a zaɓe su a matsayin gwamna ababaiwan Allah kuma kaga wasu malamai makiya Allah su zo suna neman su yi birin-birin kanka da borin tsiya su jawo wasu ayoyi da hadisai su nuna cewa wai wannan ra'ayin daidai ne wallahi duk malamin da ya faɗi cewa mace ta fito ta yi shugabanci na am shugabanci na bai ɗaya cewa wai ba komai a musulunci wannan malamin makiyin Allah ne Ba ya son gaskiya don shi kanshi ya san ba gaskiya ba ne yake faɗi ka duba duk annabawan da Allah ya aiko akwai mace a cikinsu? akwai annabi ya mace me yasa saboda wannan aikin ba nasu bane annabawa daga cikin ɗawainiyar da Allah ya ɗaura musu akwai jagoranci to da yake jagoranci irin wannan babban jagorancin ba irin na mace bane sai yasa Allah bai aiko annabi ya mace ba to dan me yau za a zo ana yaudaran ku a ce kuma ku fito takara ki manna fosta za mu fito mu goyi bayan ki har a ce wai duk abin da namiji zai yi wai mace ita ma za ta fito ta yi wallahi wannan ba daidai bane idan ka ga wani maslaha na wani ɗan ƙaramin bukata sai aka ce mace ta jagoranci wannan wannan baya zamo dalili da yake nuna cewa mace ya halatta ta jagoranci misali makaranta aka buɗe na yara ƙanana sai aka ce ga wata mata ita ce headmaster kaga wannan ba wanda yake wannan ba shugabanci ne na ba daga ita ce yaranta a makaranta zaka hada wannan da na gwamna jama'a an fahimci wannan da kyau ko sannan ku duba irin hayaniyan da yake akan shugabanci na bai daya mace kwakwalwanta za ta iya daukan wannan hayaniya a ce a ta gwagwarmaya a ta mitin tsakar dare ana ta kaiwa ana komowa ana ta fasi tashi ina mace za ta iya wannan sannan me kuke tunani irin wannan macen ranar da aka ce za a zo a yi taro shugaba zai zo yi wa mutane jawabi ranar kuma sai a ce tana can kan gado za ta haihu ba an samu matsala ba ta ce ina gwamniya ta ce tana can tana naƙuda kaga ba an samu matsala ba tsakani da Allah so yanayin halittar ma Allah ya riga ya bambanta da aka wallahi ku daina bari wasu makiya Allah suna yaudaranku ta hanyar su ce kuma ku fito ko kuma su ce muku ai akwai dalilai na qur'ani ko hadisi da ya nuna kuma za ku iya wallahi yaudaran ku suke yi su sun san suna yaudaran ku ne kuma kun san suna yaudaran ku ne haka ne ko ba haka bane ku ku daina barin wannan kururuwar yana ruda ku ku tsaya a matsayin da Allah ya ajiye ku sai ku samu darajar ku a wannan halin a cikin mata an samu waɗanda Allah ya ɗaukaka su amma kuma a cikin gidansu suka samu wannan darajar haka manzan Allah yake kamula minar rijali kafir maza sun yi zarceceniya a matsayi mabambanta da yawa ba a samu irin wannan a cikin mata ba sai ɗaiɗaiku sai manzo Allah yake walam yakmul milan nisa illa asiya imra'ata fir'aun ku duba manzan Allah yake asiya ita ma ta samu daman samun zarceceniya a cikin mata ɗan uwanta to asiya abin tambaya shine me ta ta fito takarar shugabanci da fir'auna ba ta fito ba tana can cikin gida sallama wa Allah da ta yi shi ne sai Allah ya ɗaukaka matsayinta yau ga su duk duniya an san matsayin wace ce asiya kuma an gane wannan da kyau ko wa maryat iz qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna tun a duniya Allah ya tabbatar mata ita yar aljanna ce amma a gidan aurenta take ta zama women leader tana fita tana ihu a kan titi kafin ta samu matsayin nan ba ta yi haka ba na fata jama'a gani sannan manzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ainihin wato a a a Maryam uwar Annabi Isa alaihi salam ita ma ta fito kamfen ne ta samu matsayi ba kamfen ta fito ba Allah ya bata wannan matsayin da ta samu ku dubi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dindinawa wa shi a sayyida Aisha alaihi salam radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa fadlu Aisha ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'irin ta'am falalan Aisha akan dukkanin mateku kamar wani abinci ne mai daraja na larabawa akan dukkanin sauran abinci aka ce shi wannan abincin wani abinci ne mai daraja wanda idan aka ce ka kwatanta shi ko sai ka ce abinci ne wanda tuwo ne da niya, amma shi kan shi tuwon gundulmin tuwon to da nama ake tukawa sai ka taba jin irin wannan tuwon sannan miyan shi ma dage-dage ne na nama haku ga wannan eh, menene ake cewa ‘ya'yan giza kenan ko menene sama ‘ya'ya kasa ‘ya'ya jama'a gano wannan da kyau ko to haka maza Allah yake falala Aisha akan sauran matan duniya to ita ma Aisha ta fito kamfen ne a gidan mijinta take ko mun fahimta da haka kina cikin gidan mijinki cikin mutuncin ki na aure wallahi za ki iya samun falala da daraja da ɗaukaka a wajen Allah fiye da wasu mazajen ma ke kawai ki sallama wa abin da Allah ya hukunta a kanki Allah ya samu dace da haka mala yace wal infaq haka wajen ciyarwa jama'a wajen dukiya da ake kashewa nan ma Allah ya nuna akwai bambanci tsakanin maza da mata shi yasa tun lokacin da aka zo za a daura auren wa ake cewa ya biya sadaki mijin mijin ake cewa ya biya sadaki jama'a gane ko wai wannan ana nuna mai ne cewa to ka sani cewa idan fa ta zo gidanka kai zaka ci gaba da dauko kuɗi kana daukar dawainiyarta shi yasa tun kafin ma ta zo aka ce ka bata wani abu wannan shari'ar musulunci kenan duk da haka wai yanzu mata ba ku fahimci akwai bambanci tsakanin maza da mata ba sannan wal qiyami bil masalihi da kuma tsayuwa wajen daukan dawainiya na rayuwar yau da kullum idan abu kaza ya taso shi mijin shine zai shiga gaba ina fatan gani idan abu kaza ya taso shi za a nema in wani abu kaza ya taso na matsala shi za a kira an gane wannan da kyau ko wannan shine dalilin su na biyu a dalilu salis dalilin su na uku qawluhu ta'ala shine fadin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa fasalihati qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah a cikin wannan ayan malaman har ila yau sun fitar da hujja kan cewa hidimar da mace za ta yi a gidan mijinta wajibi ne Suna fata an gane wannan aya ta 34 kenan a cikin suratul nisa to bari mu ji ta inda suka fitar da hujjan wannan kuma mana yace qala al-hafiz ibn kathir har ila yau an dauko mana tafsirin babban malami al-imam ibn kathir al dimashqi Allah ya ji kai shi da rahma fi tafsirihi wa qawlihi yace fadan Allah madaukakin sarki da yace fas-salihatu ku ji yadda Allah ya sifanta mata na gari Allah yace matan kwarai matan arziki mata ɗan albarka Allah ya sanya matan mu baki ɗaya irin su ya ce ai minan nisa'i qanitatun qala ibn abbas abdullahi dan abbas ce, wa ghayru wahidin yani abinda ake nufi da mata salihai qanitai to ko za dan fitar da yaran ne ya hakuri a dan fitar da shi sai ya hakura su gane sai a dawo da malam ce abdullahi dan abbas ya fassara waɗannan kalmomin da cewa ya'ani mufi'atun li azwajihinna mace ta gari mace ta kwarai ita ce matar da take yin da'a wa mijinta to ya za a yi a ce mace ta yi wa mijinta da'a shine wajen hidindimun da take mishi anan ake ganin da'a jama'an gane wannan da ke ko kenan kaga ake matar da ba ta yi wa miji da'a to ba salaha ce. ko da ko sunanta kenan a gidansu ana ce mata salaha amma kuma tana yi wa mijinta tsaurin ido to ba salaha ba ce ta gaske wannan ina fata an gane Allah ya kyauta fa min tabi'atil mu'mina as-salihah mana yace yana daga cikin dabi'ar mu mace mu'mina mace ta gari wa min sifatiha da kuma sifofinta almuzazamatu laha wanda za a sifanta za a sifanta ta da shi wa bi hukmi imaniha wa salahiha wanda za a hukunta imaninta da nagartanta an takuna qanita muti'a shine ta zama mace wacce take dogewa wajen yin da'a ga mijinta jama'a an gane wannan ke ko mala yake wal da aka ce abin abinda ake nufi a taatu an iradatin wa tawajjuhin wa ragabatin wa mahabbatin shine mace da take yi wa miji biyayya kuma tana biyayyan tana jin daɗi ba ta jin cewa ana cutanta tana biyayyan tana farin ciki ba ta jin cewa wato wani abin tilas da takura aka tata a tana yi kuma a cikin nufinta wato tana jin daɗin tana yi an fahimta ko to wannan ita ce matar da ake cewa ta. la'an kasirin kun gani ko ba tana yi tana ainihin wato yi yadda ta ga dama ba cewa ba dai an ce dole zai na yi ba to bari in yi shi fatal fatal ai dai na yi na gama a'a ba haka ba in ta yi za ta yi cikin farin zuciya kuma ta yi mai kyau kuma tana jin daɗi cewa ta yi wa mijinta hidima to ita ce kanita an gane ko sannan ba ta yi an irzamin wa tafallukin wa mu'azalatin ba ta yi tana jin cewa takura ne tana jin cewa wato matsa mata aka yi da makamancinsu ina fata an gane wa min samma to daga nan ne Allah madaukakin sarki yace qanitatun wa lam yaqul qa'iatun shi yasa aka fassara da min huna shi yasa aka fassara da qanitatun ba a ce qa'iat ba domin kalmar qanitat يا fi game ma'anar أين هو طائعات لأن مدلول اللفظ الأول نفسي وظلاله wa zilaluhu آه، رخية ندية وهذا هو الذي يليق بالسكن والمودة والستر والسيانة بين شطري النفس الواحدة في المحضن الذي يرعي الناشعة ويتبعهم آه، bijuwihi wa anfatihi wa zilalihi mana yace wannan shine abin da yake nuna abin da yafi dacewa wajen yadda mace za ta zama ta gari a gidan aure sannan kuma ta zan ta kula da sirrin da yake ainihin wato tsakaninta da mijinta wajen kyautatawa da yin abin da yake ya kamata da makamancinsu ina fata an gane to sai ma ya ci gaba da kawo dai bayanai a ƙarƙashin wannan ayan wanda yake tabbatar da cewa tabbas abin da ake niki da wannan ayan shine wajibi ne mace ta yi wa mijinta aini wato waɗannan hidima a matsayin ɗawainiya a kanta malam ya ce fata'ammal da haka ku tsaya ku lura da wani abu a nan ma'arifatu haula'in niswa li zuwa azwajihinna hatta ba da ba'da wafatihinna fi tarbiyati awladihinna to ga wani gaba mai muhimmanci wannan kyautatawa da aka ce mace ko kuma hidimar da aka ce mace za ta yi wa miji to mace ta sani cewa fa haƙƙin wannan ɗawainiyar ko da mijinta ya rasu to haƙƙin bai ƙare ba ma damar Allah ya azurta su da 'ya'ya to za ta ci gaba da yi wa mijinta hidima ta hanyar tarbiyyar 'ya'yan da ya mutu ya bar jama'a kuna ji ko don wata yanzu tana ganin to ai mijina ya riga ya rasu amma yana da 'ya'ya ko to tarbiyyar 'ya'yan har yanzu daga cikin kidiman shi dole ne sai kin kula da tarbiyyar su ku duba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa wata mace da ake kiranta ummu salama Allah ya kara mata yadda mijinta shine abu salama suna da ƴa ne wanda ake cewa salama ake musu alkunya da shi a cewa mijin abu salama ita kuma a ce mata ummu salama me ya faru tana daga cikin mata masu hidimta wa mazaje da kyautata wa miji da yin duk abin da ya kamata Allah cikin kaddarawansa sai ya ɗauki rayuwar mijinta Abu Salama mutumin kirki ne aka ce ta yi bakin ciki ta yi nadama fiye da yadda ake tunani har take tunanin cewa ita kuma shi ke nan ba za ta taɓa samun miji irin Abu Salama ba amma me ya faru take sai dai ta tuna manzon Allah ya karantar da su cewa duk wanda wani musiba ya tace shi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa ahlukni khairan minha yace manzo Allah yace duk wanda ya karanta wannan addu'a Allah zai maye mishi abin da yafi abin da ya asara da haka sai ta wannan addu'a tace duk da cewa zuciya na bai iya kawo min zan samu miji wanda ya kai Abu Salama maballanta na wanda ya fi amma da yake na yi imani da manzon Allah sai na yi aiki da abin da manzon Allah ya koya mana to abun mamaki da ta yi wannan addu'a bayan ta gama zaman takaba ta fita daga takaba kun san abin da ya faru manzan Allah da kanshi ya aiko ya ce a gaya mata yana tsanta yanzu ta samu wanda ya fi mijinta ko bata samu ba za ma a haɗa amma ma za a haɗa manzan Allah da wani ba jama'a gane wannan da ke ko to ta ce ta yi farin ciki ta yi murna amma kuma saboda sanin haƙƙin mijinta sai ta tuna tana da 'ya'ya agola sai ta ce bakin manzan Allah take yi ba amma a je a gaya wa manzan Allah sai in ya amince zai rike waɗannan 'ya'yan don ba zan sake su tafi gidan aure in karewa. ku ji ummu salama saboda sanin darajar haƙƙin mijinta shine da aka gaya wa manzan Allah manzan Allah ya ce yo dama akwai wanda ya kai ni sanin matsayin maraya ne mun rike marayan wasu ma balantana wanda za a kawo gidanmu a gaya mata kata damu ta zo da yaran ko su nawa ne Allah zai taimake mu wajen tarbiyyar mu da haka haka ta taho da yaranta gaba daya a gidan manzon Allah suka ci gaba da rayuwa kun gane muhimmancin haƙƙin mijin ko da yaro su ko domin wasu matan tunanin su ai tun da sun rabu da mazajen su to yaran su tafi su rayuwar su duk yadda ma suka rayu ba ruwan su ita je kawai ta je ta yi aure tana can tana rayuwanta wannan kuskure ne jama'a Allah ya kiyaye da haka ku kiyaye wannan gaban yana da muhimmanci daga cikin haƙƙin mazaje shine malai yace hatta ba'da wafatihinna har bayan mutuwan mazajen ku fi tarbiyati auladihinna wajen ci gaba da tarbiyyar ƴaƴansu wal baqa'i ala islahihim kuma da ci gaba da rike musu mutuncinsu sun san wasu matan har ila yau idan mazajensu suka rasu suka yi wani sabon auren ita daɗi aure sai ta je ke ta cin mutunci da zarafin tsohon mijinta wai san saboda tana neman ta samu shiga a wajen wannan sabon da ta aura sai ta rinka cewa wallahi dama wancan mijin manejin shi na rinka yi dama wallahi ba shi ya tantance a aure ni ba kaza kaza kaza kaza shi bai ma iya komai ba ba ma yi da komai ba wannan wallahi ba alkhairi bane a gare shi kuma ba ki riƙe wannan haƙƙi na yin wato hidimar shi wadda kika yi a lokacin da yake rayu ba da haka wajibi ki cika ba da rufa mishi asiri kina ainihin wato riƙe mishi mutunci ina fata an gane wal qiyami ala khidmatihim malai ce sannan kuma da tsayuwa akan ainihin wato ci gaba da yi wa mazajensu ko da bayan sun rasa hidima ko da ta hanyar yi musu addu'a cewa wane Allah ya gafarta mishi ina fata an gane ma hilli zawajihinna ba'da wafati na tare da cewa ya halatta mace ta yi wani sabon auren bayan mutuwar tsohon mijinta ba a ce dan mutum ya rasa miji kuma ta zauna kamar wata fastuwa ba ta yin aure ba ce haka ba ya halatta ta yi aure fa kaifa biha fi hali hayati zawji idan kana hadha sha'nuha ba'da wafati to jama'a idan an ce mace ta riƙe mutunci da darajar mijinta ko bayan baya raye to me kuke tunani kuma sadda yake raye ashe a nan ne inda ya kamata a ce ta kula da mutuncin shi wal ukhra abu na biyu annahunna ahfaza wa aswana limali azwajihinna bil amana fihi wa siyana lahu sannan mace ta sani dukiyar mijinta yana daga cikin hidima mafi girma wacce za ta yi wajen kula mishi da dukiyar shi wasu matan suna da wulakanta dukiyar mazajensu amma in nasu ne to suna ba shi kula da muhimmanci har wanda ya wuce gona da iri ma'ana duk abin da mijinta ya siya sai ta banzatar da shi wata saboda rashin cikakken tunani abincin da ita za ta amfana wajen cin abincin wai saboda mijin ne ya siya sai ta yi ta almubazzaranci da shi amma ga za a batta ta je ta siyo gwangwani ɗaya da nata kuɗin to ta jinjini ta kenan wala ka ku zubar mun da abinci ni kadai na san nawa na sa na siya ni wallahi ba haka ba wannan kuskure ne wallahi mata suke amma yau dan ta ga miji ya siyo sai sai ta almubazzaranci da shi ai ta watsar da shi sai ta kyaran shi shinkafan ma mai tsafuwa ya siyo ga nan ma ba daɗi a baki kaza kaza ka wannan rashin kula da haƙƙin miji ne jama'a so kuskure ne waɗannan jama'a kuna kiyayewa ko su ne fa kalubalen zaman auren sai sa muka sawa muhadarar take da suna kalubalen zaman aure waɗannan abubuwan duk da muke faɗi da ake so shine idan Allah ya tsare ki ke ba kya yin su sai ki gode wa Allah idan kuma mantuwa da gazan azanci irin na ɗan adam ya sa kin fada cikin waɗannan kurakuran to sai ki istighfari yanzu kuma daga yanzu ki daina kuma in so samu ne ki je ki samu mai gidanki ki ce ya yafe miki domin duk wanda kika yi a baya zinuban na nan an rubuta miki Allah ka gafarta mana da haka gwajiri ne ki kula da dukiyar miji amma kamar yadda muka ce wallahi wata matar ita za ta zan sanadin barnatar da dukiyar mijinta akwai matar da za ta je ta hada baki da yara 'yan iska a waje cewa su zo lokaci kaza su zo su sace dukiyar mijinta saboda tana so ta je ta amfani da shi sai ta ba waɗannan kuɗin aikin da suka yi mata kai wasu matan ma har gayyato 'yan fashi suke yi su zo su fashi a gidansu in mijin ma ya taso yana son ya kare su sai ya ce su kashe ta ma'ana sai ta ce su kashe shi mata nawa suka sa aka kashe mazajen su Allah ya kyauta Allah ka tsare mu daga jin son zuciya mala yace wa tarku at-tabdhir fil infaq da kuma barin almubazzaranci wajen dukiyar miji ko da za ki sadaka ko da za ki taimako da dukiyar da yake na mijinki ne to kada ki yi shi da da almubazzaranci ki yi shi ne kamar naki kuma da izinin shi ba daidai ba ne mace kawai ta ɗauka tun da ita mijinta na da wadata ko da bai da wadata amma yana ƙarfin hali ya siyo musu abinci mai ɗan yawa sai ka ce to shi kenan kawaliya ki taho banza ya samu a ba daidai ba ne wallahi ba banza ba ne wanda akwai mata masu irin waɗannan halaya kuskure ne jama'a kuskure ne muni jama'a gane wannan da kyau ko wajibi ki tarerayen mashi dukiyar shi ki ta mashi dukiyar ta yadda zai gane cewa shi ya sa wasu mazajen su ma idan suka botsare to sai su rinka azabtar da wasu matan ka rasa wani laifi ta yi mishi akwai namijin da aka ce taliya wannan da yake cikin leda sai ya kwance ledan ya kirga mata <laughs> saboda yana mata da za an mai faka ita mata wahalar da shi da yanzu shi ma bari ya rama da aka sai ya kirga mata guda sha takwas to shi za ki ci yau don ubai <laughs> Allah ya kyauta wannan ba daidai ba ne eh yadda kuka ji muna gaya muku dinnan ko su ma fa maza haka muke musu kada wata ta ce ka ji malam mu kadai za a ta wannan wa'azin banna ba su ma ana musu in ma kun ji nasu ko sai kun ce na ku ba gaya muku komai ba abin da ake so shine a haɗu a gudu tare a tsira tare Allah ya sa mu dace na kamata ku zama masu a tsare dukiyar mazajen su a sai ma da yake wal hadithu dalilun ala anna sha'nil mar'a تدبير ما يملكه الزوج في منزله وقيامها على خدمته فيما تحت يده ولهذا ترجم الإمام البخاري في صحيحه على هذا الحديث باب حفظ المرأة لزوجها في ذات يده والنفقة إمام البخاري da ya kawo wannan hadisi wanda akan shi zamu zamu ainihin wato kwana ya kafa babi akan cewa babin da ke nuna cewa wajibi ne mace ta tsare wato dukiyar mijinta ta kuma tsare musu mutuncin shi bari ku ji abin da hadisin yake cewa yace wali ajil hadha maqam maqam qunut al mar'a li zawjiha imtada an nabi sallallahu alaihi salihu nisa'i quraish saboda irin wannan dabi'a mai kyau da aka sifanta mata da shi cewa matan arziki matan kwarai matan kirki su ne masu kyautata wa mazajensu wajen yi musu ɗa'a ko da tsayuwa a kan wato yi musu hidima bari ku ji hadisin da annabi ya faɗi game da mata matan ƙurai shawa su aka same su da waɗannan ɗabi'u saboda suna da kyakkyawan mu'amala da mazajensu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce. khairu nisa'in rakibna al salihu nisa'u quraish wato mafi alkhairin matan da aka taɓa ɗaura su akan rakumi an fahimta wato kaman ka ce sun hau rakumin annabi salihu kamar yadda bahaushe ke cewa jirgin annabi nuhu ko jirgin mun tsira kenan to mafi alkhairin matan da aka taɓa jin tarihinsu a cikin ƙuraishawa annabi ya ce ahnahu ala waladin fi sigarihi shi ne matar da ta ba da tarbiyya mai kyau wa 'ya'yan mijinta a lokacin da suke ƙanana wa arahu ala zaujin fi zati yadihi kuma wacce ta iya karirayen miji da tafin hannunta wato haba-haba take yi da mijinta mijinta kaman kwai take rikon shi ka yadda ake rikon kwai ko ba a yi wa kwai rikon sa kai nan kashi saboda ba a san ya fashe to haka take ji da mijinta take haba haba da shi ba ta son ta ga wani mummunan abu wanda za a aibata shi ba ta son ta ji wata tana aibata mijinta yanzu nan za a gajen gidanta in aka ce me ya faru sai ta ce wai tana son ta ci mutuncin mijina ne ni kuma wallahi ba za ta tafi ba to matan arziki kenan amma wacce za ta zauna da ita za a yi caccin mutuncin mijin ana jin muryar shi ya yi sallama ta ce ga mutumin nan kowa ya kama gaban shi wannan ba ta daga cikin irin waɗannan matan Allah ya kyauta ɗan wa masu albarka wannan shine daga cikin abubuwan da ya kamata mu sani na abin da yake wajibi na haƙƙin mace a kan miji da kuma irin dalilan da malaman suka kawo suka kafa wannan hujjar don ku gane cewa ba da ka suka faɗi maganganun ba Allah madaukakin sarki muke roƙo ya taimake mu ya ba mu ikon sauke wannan nauyi da yake a kanmu na ainihin wato hidimta wa mazajenmu a nan za mu saurara saboda yanayin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu ji wasu ƙarin fawa'id da malamin ya ci gaba da kawowa da wasu dalilai insha Allah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya karba mana wannan bayanan kuma ya ba mu ikon aiki da shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana abubuwan da muka gabatar na kuskure da rashin sani Allah ya ba mu ikon gyara da kuma ci gaba da abin da yake ya kamata ya sa mu cika da kyau da imani ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da dukkanin yan uwanmu musulmi da suka riga mu gidan gaskiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah